لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayena mata barkanmu da asubahi barkanmu da sake haduwa a wannan wato masallaci mai tarin albarka masallacin lamido ako kuma a wannan lokaci um, na ramadan yau ina jin 23 ga wata ramadan shekara ta 1437 hijira na muhammad sallallahu alaihi sallama daga maka zuwa madina wanda shine ya dace da ban sani ba ina jin goma sha tara ne ko 18 ga watan shida shekara ta 2017 a lissafin 'yan albashi a yau za mu fara magana akan ɗaya daga cikin iyayenmu matan annabi mai suna ummu salama mai suna ummu salama a bayanin ta ya zo a cikin almu'jamul kabir na imamu tabarani da shazaratu zahabi da kanzul umman da dala'ilin nubuwa na bai haƙi da al-isaba da al-istiab da usul ghaba da majma'iz zawaid da al-musadrak da sir alamin nubala da sauran dai masu tarin yawa wanda malamai suka yi bayanin tarihin wannan baiwar Allah babbar mace ce cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama mai suna ummu salama ma'abuciyar hijira ne guda biyu ita ce sunanta hindu bintu abi umayya ibn mughira ابن عبد الله ابن عمر Ibnu مخزوم ابن يقظة ابن مرضى بقريش ياشي kamar yadda sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta tarihin da yawa daga cikinsu. su su ma ne amma an fi saninta da ummu salama sunanta cikakke hindu bintu abi umayya babanta suhail Ibnu mughira ana masa alkunya da abi umayya shine shugaban mutanensa wato bani makhzum kuma baban ummu salama ya shahara wato da kyauta ya shahara da taimakon mutane ana ba da labari a iya wannan lokaci a wannan tsuku babu mutumin da ya kai baban ummu salama kyauta shi yasa ake ce da shi zadu rakib shi idan ka zo kuna tafiya da shi to zai ɗauke maka nauyin abincinka da abin shanka da komai naka gaba ki daya Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ko da yake ban san musuluntarsa ba ko rashin musuluntarsa ba amma dai ya shahara da ainihin wato taimakawa mutane da kuma wato agazawa mutane da yalwata musu shi yasa ya zamanto kowa so yake idan za a yi tafiya kawai su tafi tare da shi ba ka da matsalar abinci a tafiya ba ka da matsalar guzuri a tafiya mahaifiyar umu salama sunanta atika bintu amir ibn rabi'a ibn malik ibn kuzaimata ibn alkamatar kinaniya daga bani firas al-amjad wannan ita ce mahaifiyar na na umu salama Allah ya ƙara mata yarda ummu salama ta ta tashi ta yi girma girma na mutunci ma'ana ta rayu a gidan mutunci sannan kuma ta tashi a wurin da yake na mutunci da kima babanta ya yi mata tasiri kwarai wajen tarbiyyanta kamar yadda muka ba da labari hafsa ita ma babanta ya yi mata tasiri wato matuƙa ummu salama ta tasiranci ita ma da kyautan mahaifinta tunda an faɗa an ce mahaifinta mai yawan kyauta ne to gaskiya ita ma ta tasirinta da yawan kyauta na babanta dama aka ce kyan ɗaya gaji ubansa wajen aikin alheri ko to idan babanka mutumin kirki ne mai taimakon mutane ne mai yalwata musu mai agaza musu to kai ma sai ka sifantu da wannan sifa da taimako da agaza mutane tana da kyauta kwarai da gaske yayin da balaga ya zo mata shekarun aure suka zo mata sai mijinta na farko ya neme ta mai suna abu salama ibn abdul asad ibn hilal ibn abdullah ibn umar ibn makhzum sahabi ne babba wanda tare suka hijira guda biyu kenan shi ne mijinta na farko dan gidan baffanta ne kuma auren dangi aka musu wannan yake nuna halarci yin auren dangi ba laifi bane a shari'a dan an yi aure na dangi inda dai da mutunci a ciki akwai kiyaye amana da girmama juna wannan babu laifi kuma Abu mamaki shi wannan mijin nata abu salama ibn abdul asad abokin annabi ne lokacin shayarwa tare aka shayar da su da annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kuma Abu mamaki za su auri mace guda ɗaya wannan zai aure ta bayan ya mutu wannan kuma ya aure ta shi ma batul aslamiya ce ta shayar da shi kuma ita ummu salama abin mamaki ita ma tarihi ya tabbatar ta yi tarayya da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato a cikin iyayensa da kakanninsa ita ce barra bintu abdulmuttalib wanda take um, gwaggon annabi ne za a ce ba kakarsa ba kai gwaggo take gare shi shi wannan abu salama mijin ummu salama shi ma ya taimaka kwarai auren sanan na fari da yi da wannan mata wajen tarbiyyantar da ita da dora ta akan hanya wacce take ta kwarai suna cin waɗanda suka musulunta tun farko-farko abu salama shine mutum na goma sha ɗaya a musulunta mijin ummu musulma ɗin kenan yana cikin mutanen farko farko da suke musulmi na zamanin annabi to ita kuma un musulma tare da mijin nata suka musulunta shi abu salama kenan ita ma un musulma tana cikin ula nisa al-muslimat mata farko tana cikin matan farko da suka musulunta abun mamaki duk cikin matan annabi an ce ba wanda ya riga ummu salama musulunta an bandana na khadija ba da 'ya'yan khadija din sai ummu aiman sai ummu fadl matar abbas ibn abdul muttalib allah ya yarda su gaba daya idan za ku lura kullum idan muka faɗi tarihin wata mace a cikin matan nan mazajen suka aura sai a ce ai wanci ai mijinta ya mata tasiri wajen tarbiyyanta kenan su din sun ci sa'ar auren mazajen kwarai kenan kuma wannan yana nuna ashe miji yana da tasiri wajen tarbiyyar matarsa wajen kula da matarsa wajen ɗora ta akan ɗabi'u na gari mun sani cewa yau da gobe tana nuna galiban za ki ga idan mace mijinta ba na kirki ba ne to tana tasirantuwa da shi gaskiya yanzu akwai matar da ba ta shan taba amma ta aure mai shan taba kawai sai aka ga ita ma taba da hannun tana kabusawa tana roƙa tana zuƙa ya aka yi ya koya mata kin ga wannan ai bai ba an ba mu labari cewa akwai matar da mijinta baya son sallah tun farkon amarci tana ta fama da shi a ji a yi sallah a ji ai sallah suna ta faɗa da shi akan sallah to ya fi ƙarfinta baya yi daga ƙarshe kawai ita ma sai ta jona ayi ta jona ta jona abinta kawai ita ma ta daina yin sallar ya aka yi ce to baya yi baiwa Allah kenan ashe mace tana tasirantuwa da mijinta kamar yadda kuma mun sani a tarihi yau da gobe yana nuna shi ma miji yana tasirantuwa da matarsa in tsayayyar mace ce mai ƙarfi to za ki ga tana da tasiri wajen ainihin wato sarrafa mijinta ta sa shi akan hanyar kwarai ta yi kokari ta rinka tashi sai na fita sallah asuba ko mun baccin sai ta girgije shi ya tashi idan yana da rowa ta sa shi rinka taimakon mutane idan baya kyautata wa iyayensa tunda ita mata kirki ce sai ta rinka sa shi rinka bin iyaye kuma ta ce masa lalle bin iyaye fa wannan fa dole ne wajibi ne kin ga wannan mijin ya ci sa'ar mata idan Allah ya taimake shi ya bi abin da take gaya masa to abin tausayi shine wacce ta wayi gari a hannun miji mai rauni mara addini ita ma ta wayi gari ba ta da addini muna ba da labari cewa akwai matar da mijinta dan fashi ne da makami tana zaune da shi tana sane kullum ita take ɗauko masa bindigarsa ta sa auduga ta goge masa ita ta gyara in zai tafi ta rataya masa aka faɗa ta ce mai gida Allah ba da sa'a eh zai je kakashe mutane ya kawo musu kuɗi ba Allah sauƙi do Allah iyaye na mata ku yi ƙoƙari ku auri mutanen kirki ku Allah ya muku ni'ima ya girmama ku dole namiji ya neme ku ku namiji ne zai zo ya ce yana son ku zai aure ku amma da ƙarshe ku ne za ku yi ta mai hidima to duk wanda ya zo gidan ku ya ce yana son ki ko ya sa aka yi muke magana yana son ki ashe kin cancanta kina da abin da za a so ki ne to ce kawai shi kenan baki da doka baki da oda kuma ke baki da zaɓi duk wanda ya zo miki shi kenan kawai kawai kin yadda kawai mutum ya ɗebe ke jefa cikin masifa ke masifa ‘ya'yanki cikin masifa ku gyara abu na gaba bayani akan hijirar umu salama zuwa habasha musulunci umu salama ya girmama da mijinta a wajen mutanensu suka ce lalle waɗannan sun yi ƙwari sai aka fara ƙoƙarin cutar da su azaba dai sun azabtu za a karanta miki tarihin wahalar da ta sha wannan baiwar Allah kamar yadda ake cutar da sauran musulmi a makka haka su ma aka ta cutar da su ita kan su ummu salama da mai gidanta sai da aka kama ta ma da sauran musulmi aka ɗaure ta ɗauri ana ta musu azaba aka ce ki bar musuluncin nan ki koma addinin iyayenki da kakanni ki tuna yanzu yadda kike a ce an kama ki a ɗaure ki a wani guri ana yi miki azaba saboda Al'islam. islam to ummu salama din nan saboda musuluntar da ta yi sai da aka ɗaure ta ana yi mata azaba ba ɗaya ba biyu ba da mijinta bala'in da ya tsananta ga musulmi ga baki ɗaya amma wannan bai ƙara musu komai ba sai daɗa kafuwa da riko da ajini shi imani ya riga shiga zuciyar mutum to duk abin da za a yi masa sai dai ya ƙara masa takawa sun yi haƙuri kwarai da gaske sai suka himmatu suka ce kawai bari ma su bar garin makan gaba ke daya lokacin da aka ce a hijira a bar garin maka a koma habasha ita da mijinsa suka haɗa kaya suka ce za su bar gari ba da wata ishtadda wata'atul mushrikina ala musulmi to nan ne za ki ga haƙurin umu salama ta gamu da ibtila'i da jarrabawa amma gaba ɗaya rayuwarta rayuwa ce ta haƙuri ta fifita abin da yake wajen Allah da abin da za su samu a lahira wal akhiratu khairun wa abqa suka yi hijira suka tafi har sai da lokacin da suka samu labari cewa makka ta dan yi dama dama bari su dawo suka kama hanya da ita da mai gidanta suka kama hanyar dawowa suna tsammanin in sun dawo za su yi rayuwa cikin aminci da jin daɗi ashe ashe shawa bala'i da azaba da suke wa musulmi a wancan lokacin ba su daina ba abun ma karuwa ya yi abu salama ya ce to ni gaskiya mijinta kenan ya ce zan yi ƙoƙari in nema wa kaina da iyali na sauƙi na wannan azaba da wannan zalunci da ƙudan shawa suke mana ya samu abu talib bafa annabi ya ce do Allah kun san shi ba musulmi ba ne ya je su ya ce don Allah ka taimaka mu da zai zo zai tafi sai hada da danginsa bani makhzum ya ce da Allah ai masa magana a taimaka mana ya sa a ɗaga mana kafa dangane da azabar da ake mana a makka din nan afwan su mutanen suka tafiya suka yi ba su goyi bayan shi ba bani makhzum ba su goyi bayan shi abu salama ba shi abu salama ya je gurin abu talib ya ce yana so a dan taimaka masa a sauƙaƙa masa abu talib ya ce to zo nan kana ƙarƙashin kulawa ta dangin nasa suka je suka ce wai kai abu talib ka ba da muhammadu kariya ka ce kar a masa komai to kuma yanzu gashi wannan dan uwanmu ne danginmu ne na jini yaya za ka zo ka ce shi ma ka riƙe shi kar a yi masa azaba ku duba ku saboda tsaurin rai kafiran nan wai har zuwa suke wai su jawo mutum su kama shi a ce mai azaba abu talibi ce to ai ya nemi in bashi kariya ne kuma dan gidan dan uwa na ne dan gidan yar uwata ne ina shaida muku banu makhzum ni baran bar dan gidan yar uwata ya yazo ya nemi taimako na in bari ku ci gaba da cutar da shi ba wannan dalilin abu salama ya samu dan sauƙi sauƙi. musulmi suka zauna a makka a wannan lokaci suna cikin wahala duka cin mutunci hana su fita kasuwa hana su aure an hana su yanci komai laifinsu kawai sun yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina so ki dan yi birki a nan. ki kwatanta wahalar da waɗannan bayan Allah suka sha saboda sun imani da manzon Allah da kuma mu yanzu ni'imar da Allah ya mana ya ba mu annabin nan ya ba mu addininsa muna zaune a masallaci ake karantar da mu a ƙarƙashin fanka muna kan kafet muna zaune ana ta koya mana sunnar annabi muna jin daɗi su waɗancan sai da aka daddake su aka zazzage su yanzu ki ji kamar yadda ke zaune a garin nan da ke da dan mijinki kuna lallabawa a ce ku haɗa kayan ku ku bar komai da komai ku bar garin ku tafi wani daji za ki iya ashe in kun lura mu din yanzu Allah ya kawo mana musuluncin cikin sauki Allah ya ba mu addinin cikin sauki amma ba mu karɓi sauƙin ba shagala sharholiya fusata ubangiji tabaraka wa ta'ala gashi nan dai ba a cewa komai mun dai gode wa Allah da ya ba mu musulunci yasa musulmi ne mu yau a yanayin da ake ciki da mutum zai wayi gari ya zama arne ne shi "Ai ya shiga uku ai amma alhamdulillah muna da musulunci za mu je mai sallah mai salatin annabi Mun zikiri mun tuba mu nemi gafara ubangiji Allah ya ce a dage a rike musuluncin nan wala ta mutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu face kuna musulmi kar ki yadda mutuwa ta zo ta riske ki face kina addinin musulunci sallah zikiri salatin annabi tuba jin wa'azi da bin dokar Allah da haƙuri da rayuwa in Allah ya kawo maka mutuwa shi kenan da damar duk bayan da za mu yi ƙarshen mu dai in an gama din a ce a mutu kun mu nan yanzu nan daga nan zuwa shekara ɗari ko ƙasa da aka ko mutum ɗaya ba a samu ba a nan masallaci in ba sa'a ba kowa ya ga kowa ya duba ya gani duk abin da za ka yi annabi ya ce shekarun al'ummata ma baina 60 ila 70 a tsakanin shekara 60 70 ake shasheme su suke ta mutuwa ki zauna ki tsaya ki tunani a yanzu a ce an baki shekara 70 ki rinka irgawa daya kina cirewa daya kina cirewa ya kika ga shekara 70 ɗinki a nan za ki zo ana rayuwar ma kamar ba biki ake yi ba duniya kenan ba ta da daɗi zaman maleji zaman lallabawa kin ga zaman duniyar nan da ke gani yar <laughs> wallahi kamar bakunta ne fa mutum ya tafi kamar yanzu ki haɗa kayan ki ki tafi bakunta wani gari nan kin yi sallama da gida kin tafi bakunta za ki je ki sati biyu sati uku ina ce da jitsiyar ki idan kin gama bakuntar ta ki dai kam dole dai ki dawo gida ko ke da kanki ma za ki ji cewa ki tafi gida ko to kamar haka ne fa zaman duniya kana zaune kana zaune wata ran dole ka ce za ka tafi gida ina ne gidan lahira ba ta da daɗi ai duk wani jin daɗi tunda yana da lokaci gajere ne ai bai da daɗi da Allah a ce da Allah zai barki a yanda kike a yanzu wai a haka ki ci gaba da rayuwa a kwana a tashi a kwana a tashi wata ran wallahi sai kin gaji kice wai ni duniyar nan wai ba za ta kare ba ne saboda an yi ta mai karewa ce Allah ya ce bal tu'siruna al ad-dunya kuna fifita rayuwar duniya ne wal akhiratu khairun wa abqa rayuwar lahira ita tafi alkhairi ita ce mai wanzuwa ita ce mai tabbata to ga umu salama kuma du zaman makan ya gagara za a yi hijira za a koma madina to wannan shine abin tausayin da za ku ji bari mu ji mai faru ita da kan take ba da labari ta zuwa madina ta ce mijina abu salama ya himmatu ya ce mu tafi mu koma madina ya ɗauko raƙuminsa ya ɗora masa sirri ya ɗauke ni ya ɗora ni akan raƙuminsa ya hau shi ma raƙumin muka hau ki ɗauka yau gata da ita da mijinta za su hijira za su koma madina ina kujerun ɗakinta ina manya-manyan gadaje ina katifu ina kayan kicin ina kayan aikin gida da ita da mijin gaba ɗaya a kan raƙumi ɗaya ina kayan babu mu ne yanzu muke zaune sai mun tara shirgi gadaji ne ke kaɗai kujeru ne a falo ke kadai kayan kicin ne ke kadai akwatuna akwatuna a durowa durowa durowa na kayan sawa ke kadai amma kuma ashe saura ki suke mutu ajali ya zo baki sani ba kina ta tara duniya استغفر الله استغفر الله astagfirullah Allah ka yafe mana ba cewa ne kar a ba amma dai a biya hankali ki sani ya ke uwa wannan abin da ka tara ga baki daya za ki tafi ki basu ya zama na gado wata mijinta ya gina gida ya kawo ta ga falanta na gana da mijinta ga falanta na baki ga ɗakinta na kwanciya ga ɗakinta na baki ga ɗakin yaranta aka samu sauran ɗakuna kuma saboda tsabar kishi irin na mata ta ga cewa waɗannan ɗakunan da aka basu aka danna musu kwaɗo wata ran wani abu ne zai faru abin nan da zai faru shine wato za a kawo wata ne sai ta ce a bata makullin dakunan nan me zaki da shi tana da abin da za ta yi ta rasa me za ta saka a ɗakin wai dai ya zama dai ɗakin nata ne aka ɗauko turmi aka saka taɓarya aka saka irin ɗan kwali ɗin nan na an an siyo abu aka saka duk dai ta rarrago wasu shirgi duk ta zuzzuba saboda idan an zo sai ce ai da kayanta a ciki wani zai yi aure gidansa sama ne da ƙasa ya kashe kuɗi miliyoyi a gidan wannan ni da shi muke magana da matarsa ya ce to hajiya lokaci ya yi zan yi aure ba an sa shiru ya ce zan yi gyaran gida ki zaɓi wuri ɗaya ko sama ko ƙasa ta ce duk ina nan <laughs> <laughs> wai duk tana ya ce a'a ki dai zaɓi ɓangare ɗaya idan ƙasa kike so ga ɗakin ki ga falon ki ga ɗakin yaran ki ga komai ga kicin ɗin ki ga komai zan je zan yi kuskure ma a gida in kuma sama ne to tattare kayan ki ki koma sama yace wallahi kin ba da ansa ta yi ta kitar ya yace kawai na fara aiki na yace ya gyara saman gidan nan tas in sa lokacin aure gogarki kan ba shi kenan sai ta fara haɗa kaya ba za ta koma sama ya ce to shi kenan je ki ya gyara ƙasan sai kuma ta zubo 'ya'yanta ta ce nan za su rinka kwana ya ce to kuma ki isa ba eh za a je a auro wata za a zo a ci mutunci na da 'ya'yana damar sakamakon kenan tunda yanzu na zama abin da na zama ya za a zo 'ya'yana ba su da yanci ba sa tare da ni kaza kaza kaza kaza wata za a zo a zo a kashe mata kuɗi saboda kaza kaza kaza da sauransu ya ce dole dai sai kin zaɓi wuri ɗaya in takaice miki dai a ƙarshe matan nan baiwa Allah da ƙarfin tuwo aka kwashe kayanta aka mayar mata ɓangare guda ɗaya in yadda ta yi saboda wannan abun naku na nan wai me sunan kishi kam da fulatanci ne ban ji ba eh mukaje muhajir to wannan fulatancin ya fi karfi na ina gani eh kaje kaje ma ku dudi eh, to me yake Allah hukumu albarka Allah hukujam dabbo okam kaje ma ku dudi wallahi mu wala mu yalce kaje ku salake fa masin سيدي da aka tattaro aka tattaro da aka kawo ta ne ɓaci ne faɗin maganganu gashi nan to ina faɗa muku irin wannan bayanai ne ba don komai ba saboda wallahi fatan mu a gyara a rinka ɗan yin haƙuri yanzu dai ke duba matsayin na na aisha ba da kuma karin tarihinta ba ba anan muka faɗa annabi yana santa ba ruwa in ya zo zai sha sai ya tambayi ina ta sa bakinta a kofin ko a kwanan ko a ƙwaryar ya sha ta daidai wannan saboda ƙauna amma ya hana ya mata kishiya ya mata kishiya ya sani ba ta son kishiyar ga yajin ga komai amma sai da ya mata saboda ba hakkinta ba ne amma abin da mata yau ba sa gane nan, wai idan miji wai yana tare da ke in ya ƙara aure sai kawai ta zo tana zuga ki hmm. Allah dai sauke ai wance ma ni hakurin ki ma nake gani ki tuna soyayyar da kuka yi da wani ki tuna ki tuna aro aro ba kika yi masa kaza kika yi kaza kika yi kaza amma yau wani cin amana munafikin Allah wai aure zai kara daman kowai mata a wajen koyi duk wanda ya ƙara aure wai munafuki ne wani malami yana yawan wa'azi a ƙara aure a aure a zauna lafiya wani ɗan kunna wa'azinsa wata wata ya sai mana wannan ba da aiki ke zai magana a ƙara aure shi kullum aiki rufe kashe ba za mu kalla ba saboda yana yanka mata zai yanko mata ruwa ku yi haƙuri Allah ya ƙara muku haƙuri ku daure ta ce na ya ɗauke ni da ni da shi akan raƙumi da ɗana mai suna salama Ibn abi salama na ɗora ɗana akan cinyata muka tafi muna tafiya yayin da mutanen ƙabilar banin mughira suka gano mijina da ni da ɗana za mu fita za mu bar makka za mu tafi hijira kawai sai suka tashi suka miƙe suka ce kai kai dai ka fi ƙarfinmu za mu iya ƙyale ka ba mu isa mu hana ka ba kai namiji ne amma wannan matar ba kai saka tafi da ita ba yaya za ka ɗauke 'yar makka ka tafi da ita ka kai ta gari wani gari wai wajen muhammadu suka fizge raƙumin linzamin raƙumin suka fizge suka ce kai kama hanya kai tafiyarka ka bar mana matan ummu salama ta ce kai mijina ya fushi a wannan lokacin ya ji ba daɗi to sai kuma banu banu abdul asad dangin mijina su ma ransu ya ɓaci suka ga an yi wa ɗan uwansu lakanci an hana shi ya fita da matarsa daga garin makka an ƙwace matan ga kuma ɗanta ƙarami mai suna salama yana riƙe a hannu sai dangin shi abu salama sai suka ce to mu ma wallahi ba za mu bari in kun hana matar tafiya to dan kuma ai dan dan uwanmu ne to ku ba mu dan mu da banu salama a da banu afwan da banu abdul asad da banu mughira waɗanda suka hana a yi hijirar da kuma wanda suka zo bin kadin dan dan uwansu banu abdul asad suka kama yaron nan ana ja dan ƙaramin yaro fa ana ja ku ba mu ana ja wallahi a jaye jayen nan sai bal aka cire wa yaron nan hannunsa dan gidan ummu salama matan na matan na ummu salama tana gani aka tsinka hannun yaronta kawai sai ta fashe da kuka ta ce sun hana sun shiga tsakanina da ni da mijina sun zo sun shiga tsakanina da ni da ɗana har sun tsinka min hannun ɗana sun balla hannunsa ta ce haka suka je suka zaunar da wani a wani wuri kullum sai na fito kullum sai na fito na zo bakin hanya ina ta kuka tun da safe. fa ajlisu fil abtahi abtah din nan wani wuri ne wani kwari ne a makka ta ce nan nake zuwa in zauna tun da safe wai ko za su ji tausayina in yi ta zura kuka in yi ta zura kuka ai ta kuka ai ta kuka ko Allah zai taimake ni su ga halin da nake ciki su taimaka mu ta ce wallahi ba zan gushe ba ina ta kuka har yamma in tashi in koma gida sai da ta kusan shekara haka ta ce wata rana fito ina zura kuka sai wani mutum cikin 'ya'yan baffana daga cikin kabilar banin mughira sai ya zo ya ganni ya ga halin da nake ciki na ya yi jaja wur hawayen ma har ya kabe ina cikin damuwa mijina baya nan sannan kuma an kwace ɗana ma an jefa shi a cikin jinya ma an tsinka masa hannunsa ta ce farahima ni sai tausaya mu sai ya zo ya ce wai ku waɗannan mutane mutanen nan na banin wabira garin makka yanzu ba za ku ji tausayin wannan baiwar allah ba ku taimaka mata kusan shekara guda kun ajiye ta tana fitowa tana kuka kun kori mijinta kun raba ta da shi ku kyale ta tattafi wajen mijinta mana kun shiga tsakaninsu tsakaninta da mijinta tsakaninta da ɗanta gashi kun ajiye ta haba ku tausaya mata mana da wannan bawan Allah ya zo musu magana suka ce ke tashi tafi ki je ki bi mijinki ta ce lokacin ne Allah ya taimake ni na ɗan ji sanyi sanyi an ce na bi mijina amma in bi mijina in je ina babu raƙumin hawa ba kuɗi ba abinci ta ce banu abdul asad suka dawo mun da ɗana da gutsurarren hannu ta ce na samu raƙumi na hau na ɗauki ɗana na ɗora shi a cinyata na kama hanya daga makka na nemi hanyar madina ba inda zan tsaya sai na je wajen mijina ta ce wa mama'i ahadun min khalqillah ba wani mutum guda ɗaya cin halittar Allah da yake tare da ni sai ni sai ɗana sai raƙumin nan karki manta a mota kaɗai yanzu in zaki tafiya tsakanin maka da madina sai kin yi wajen awa biyar cikin manyan motocin nan da ake hawa daji ne iya ki. duwatsu to kin ga wannan abin da yake nuna yar uwa yana nuna kullum mace ta kirki tana da kyakkyawan alaƙa da mijinta zaman lafiya da ƙaunar juna da farantawa juna da jin tausayin juna sannan shi ma miji na ƙwarai to ya kamata in zai tafi wani wuri ya rinka tafiya da matarsa a nan wurin nake muku bayani cikin masifar da take damun mu a karkarar nan tafiya a tafi a bar mace sai gadarar ai aure aure na sha'awa auren zamani auren da ba a tunanin hakkin Allah yanzu gashi nan ku duba halin da suke ciki da yazo zai tafi zai hijira ya ce bari in barki duk da cewa ana tafiya a bari din saboda yanayi amma shi ya bari ya kokarta ya ɗauki matarsa ya tafi da ita a kan raƙumi sai yanzu ke sai ya zo ya aure ki ya kama hanya ya tafi wai inugu shekara ɗaya shiru ba cefane ba kuɗin magani ba kuɗin rashin lafiya ba kuɗin abinci ba kuɗin mai yan iyayen naki da suka aurar da ke sai a tattare daga baya dai sai kiga kin koma gidanku suna ciyar da ke ina mai gidanki ya tafi neman kuɗi ya tafi nema ma ake cewa ya tafi nema ya tafi bida ya je ya dawo ko guzurin kirki ba zai wa iyayenki ba in ya dawo wata ɗaya wata biyu ya miki ciki shikenan sai ya tsara gaba yaushe za mu yadda da wannan rayuwa ta kaskanci da zai yi ba idan mutum bai tara ba sai haƙura in ya gama ciranin nasa sai zo ya aure ya gama tara kuɗin in ba haka ba kuma ku tafi a can ma ya akwai mutane da matansu wallahi akwai wanda na sani irin wannan abun ba daɗi ya tafi wallahi ƴaƴansa har suka girma suka balaga ba san shi ba wallahi ana ta neman sa wai ya tafi ce ya tafi ya bari yara ƙanana har sun girma a takaice fa sai dai yaran su hau mota su je garin da yake su je su gaishe shi shi yana can yana makale yana aikin karfi ko yana wata sana'a ya bar iyalinsa a nan gurin hammata ta mutu ai ba daidai bane wannan dole ne ku mata ku yi ƙoƙari ku dawo da 'yancin ku fa yawwa ba wai ba wai ina zuga ku bane ku yi bore wai wasu suna cewa wai ana zuga mata suna wannan ba haka bane ba shi azzalimi in yana zalunci ya kamata a zungure shi san yana yi to zan tafi ina za ka eh zan je zan abin nan ne yaushe za ka dawo bayan shekara ce a ba zan iya ba kawai ki fara hada kayanki yaga kin fara hada gana masgodinki da dan boronki ya za a ce ai tare za mu tafi yara fa ka san yadda za a yi da su tunda naka ne ki dan gigita shi kaɗan ya san kina da muhimmanci to ya za a yi daga shekara sai ku zo ku yarjejeniya ki ce gaskiya ba zan iya zaman shekara ina jiran ka ba ka tafi nema ka ci abinci mai kyau ka sha mai kyau ni nan ka bar ni wahala a cikin iyayena da waye ku yi hakuri na san yanzu wani zuciyarsa tana tafasa yana jin zafi zai ce yaya za a yi haka eh an yi hakan ku je ku tambayi iyayen ya'ya su gaya muku irin victims da ake bar musu mutum ya zo ya aure yarinya tafiya batta cikin wahala a neme shi a rasa ku ne yarjejeniya to wata nawa wata biyu wata uku ki ce baki yadda ba a ta bugawa dai in ta kai ƙarshe ya ce rabin shekara duk inda ya raba shekara wai wata biyar wata shida to ya dawo gida ya zo ya kula da ku ya taimaka muku don ita mace ba an jiye ta ne a matsayin mai gadi ba kuma a nan a gabanku muka Umar sayyidina Umar ya zo ya tambayi Hafsa matar Annabi ya ce do Allah ina so ki gaya mun wata nawa ne mace take iya zama ta haƙura babu mijinta har ma ita na Hafsa ta ce subhanallah yaya za ka zo kana mai irin wannan tambaya mai nauyi Umar ya ce da ba dan matsaloli da ake samu bana muna tura mazaje suna tafiya jihadi matansu suna tozarta ba da ban zo in tambaye ki ba ki gaya mun in san hakkin mata akan mazajensu nana hafsa ta gaya masa ce to iya ajiye mace da za a yi tafi ba miji wata biyar in yayi yawa wata shida daga nan kuma komi zai iya biyo baya umar ya kafa doka yanzu baran tambaye kuku. a cikin mazajen wannan zamanin mutum nawa ne zai yadda ya aure yarinyarsa budurwa sabon aure sai a ce a yi haƙuri wallahi tana da tafiya za ta ba za ta ba sai bayan shekara za su yadda bai zai yadda ba ko karatu zai je za ta je sai ki je a ce sai dai a haƙura da karatun nawa nawa ne mutum zai auri yarinya tana karatu ko a jami'a ko a wuri saboda dalilin auren a kansu ne karatun ta zauna kullum tana gida tana zuwa wata mata matar wani babban mutum ne ta kamun kara ta ce malam wallahi abin da mazan nan suke wa mata ba kyau ta ce wallahi ina cikin yarinta na ina dan karatu na daidai gwargwado da rufin asiri mutumin nan ya zo ya neme ni garin mu ba ɗaya ba ya ce a cire ni daga jami'an nan ta ce likitanci nake karantawa medicine nake yi ta ce iyayena suka kashe min kuɗi saboda sun shirya ni akan na zama likitan taimaki mutane bawan Allah nan ya zo saboda yana da kuɗi yana da hali ya yi zaƙin baki ba komai zan mai da ita jami'a kaza za a yi mata transfer ta ce haka aka zo da wannan alkawarin ta ce karatun likitanci ba iri ɗaya bane da sauran karatuttuka idan an yi haƙuri an bashi wannan kuma fa an kashe kuɗi an yi waye ga wasifar wahala da waye kuma yana da matansa guda uku ta ce wannan ya ɗauki hankali tun da yana da wasu matan guda uku ni kam zai ɗan ɗaga mun kafa ya kyale ni nima in samu abin da zan taimaki al'umma aka zo aka yi auren a haka tunda aka je daga magana amarci sati ɗaya sati biyu ta fara magana shiru mutumin ki shiru ya je jami'ar da yake tsammanin za a yi transfer din suka ce su ba san wannan zancen ba ba su ba ta ce ni kuma gashi an yi mun aure an kashe karatu na wancan nan din ta ce muka zo na ce to ya nema mun tun daga farko ma kawai in fara ma daga farko ta ce malabu ya gagara yau ga har mun tara ya'ya yaronmu ya kai wajen shekara goma sha ɗaya ta ce ina zaune ba abin da yake mun banda azaba ba ya matsanta mu ta ce kullum tasku su sauran matan ya ajiye su inda su sun yadda da wannan ta ni ban yadda na zo wannan zaman zaman cin albarkacin harkar siyasa yau in an sauke ka shikenan kawai sai ta tsallaka ta gudu kawai ta koma gida ya za a yi ya buga ya buga ya buga ta ce sam ya kashe mata karatunta ya ƙiye mata kaza kuma sun yi da alkawari ne kowace mace tana da ra'ayinta wata na da ra'ayin ga yanda za ce wata za ta yadda za ta zauna abinta to amma ta ce ita ya batta ta samu wanda ya yadda da ita ya yadda da ka'idar ta su yi rayuwa a haka ya ce ba komai ta ce to ya zai zo ya ci amana ta sai da aka shiga aka fita muka yi ta nasiha aka yi ta faɗa to yanzu ya za a yi ya za a yi abu da ya gagara matan na haka dai take zaune cikin prostration bacin rai da damuwa ga yaya ana ta tarawa ba su da future ba a san ina za su je a nan gurin ba cewa ne mace ta fandare wa mijinta dole sai ta je makaranta ta yi karatu ba ba haka nake nufi ba ni ina magana ne akan alinka rinka taimakon matan in dai ka yarda da addinin matarka ka yarda da kame wata ka yarda ba za ta ci amanarka ba akwai makaranta kuma tana da kwakwalwa da ilimin za ta yi karatun a kai ta ta je ta karatu a taimake ta nawa nawa ne mazan da suke faduwa su mutu su bar matar da gajiya da tarin yaya a baki da neman fi sabilillahi da bara ke gaba ɗaya abin da kike da shi a cikin kuɗin nasa sai an kasa kashi takwas kike da kashi ɗaya idan ku uku ne ko ku hudu haka za ku haɗu ku yi tarayya bari buga muku misali idan mijinku ya bar dubu tamanin ko ku hudu ne to haka za a kasa dubu goma ne fa ku ke mata ta gani dubu goma dubu goma nan ko ko hudun nan za ku raba dubu goma kwarai kuwa shikenan an sallame ku duk abinda mai gida yake da shi sai an kasa kashi takwas a baki kashi ɗaya in ke ke kaɗai ce idan ku biyu ne haka za ku yi tarayya ita ma ɗaya ta zo ta goga jiki ta ce ita ma tana jiran rabanta kuma ba bambanci tsakanin uwar gida da amarya duk ɗaya ne ya bar miki ya'ya kaza ta fama ana yawo nan wata mata wata baiwa Allah na tausaya mata ita kan mijin mutuwa mai marayu marayu ya'ya sun fi takwas ta ce ba abincin da za a ci babu wani dangin miji da zai taimaka babu gidan zama na kwarai karatun yara ya lalace kowace makaranta ka je kuɗi ne ta ce ya ilahi na alami na nika na zan sa kaina ne karatun ma yaran su yi karatun ma babu kuma al'ummar da ake tare da ita ba ta da tausayin da za ta ce bari wannan matar marai ta an bar mata marayu bari mutanen unguwa su yi karo karo su ɗauki nauyin karatun 'ya'yan matar ba a yi sai dai an ga kuna da ɗan maiko a zo a daɗa tatse ko dangin miji su zo su kwakwashe 'ya'yan saboda 'ya'yan suna da gado mai kyau suna da rabo a lokacin za a ce an damu da 'ya'yan za a sa su a makaranta amma in uban ya mutu ya bar talauci babu komai ba uban da zai zo ya dauke maki 'ya'yan bari a sa miki su a makaranta kyale miki su za a ki je ki ta fama yanzu dai kin ga ta nan irin wannan in ba sa ba 'ya'yan ne za su zama ajalinta bakin ciki da damuwa haka zai zo ya kwantar da ita to shi abin da muke faɗa kullum muna daɗa maimaita dole ne mu tsaya mu zurfafa tunani mazan a yi tunani su ma matan a yi tunani amma wannan rayuwa ta wahala rayuwa ta kaskanci kullum ina faɗa kana da ya mace ba wanda zai so yarsa ta shiga gidan miji ta walakanta ko ta sozarta to yaya mutum zai yi keme mai ya rufe ido shi yana cutar da wasu mata 'ya'yan wani musulunci ya ce a kula da mata a taimaka musu a agaza musu yanzu wannan mutum yana hawaye ya tafi saboda an raba shi da matarsa kin ga da yake matar ana zaman mutunci ita ma shekara guda ta tana cikin damuwa yanzu ana sake ta sun sallame ta sai ta ce sai wajen mijinta za ta aka zo aka ba ta dama take cewa to yanzu gashi nan zan tafi madina zan kama hanya in je wajen mijina ta ce Allah ya taimake ni ina zuwa wannan wuri da ake ce da shi tan'im mil uku ne ko hudu tsakanin sa da makka tan'im nan gurin da ake cewa masjidu aisha kenan ta ce ina zuwa gurin sai na tarar da wani mutum mai suna usman ibn talha ibn abi talha sai ce da ni a'a ila aina ya binta abi umayya ina za ki je yake hindu binta abi umayya bai san me ya faru ba bai san azabar da na sha ba ta ce uridu zauji bil madina ta ce mijina nake so mijina nake nema a madina haka kawai ta gaya mun ba wani boye boye ashe wannan yana nuna mace tana rataye ne mai da mijinta ya taimake ta ya rufa mata asiri ya agaza mata yace da ta awa ma ake ahadun akwai wani mutum ne da zai raka ki daga nan maka har madina ke kadai ta ce la wallah illallah wa bani hada ba ni da kowa sai Allah da wannan dan nawa kawai kuma zan tafi sai Usman ya ce a a a a a ai ba za a yi haka ba ya ce bari in raka ki bari in kai ki da kafa kin san me yayi shi ba raƙumi ya ba sai ya rike linzamin raƙumin nata ya ja raƙumin ta ce ya kama hanya yana tafiya da ni ta ce wallahi ban taɓa haɗuwa da wani mutum cikin laraba mai mutunci mai daraja irin wannan bawan Allah Usman ibn Talha ibn Abi Talha ba ta ce idan muka zo wajen hutawa baya ce min komai sai dai na ga ya tsaya ya sunkuyar da raƙumin ya jalin zamu laƙumin ya sun koyar da shi ƙasa sai ya tashi ya bar wurin ya koma gefe sai in sauka da kan laƙumin ne da ɗana don kar ma in na zo sauka wani abu na jikina ya bayyana ya gani ki ji amana ya ce idan ya gana tashi in ya ga na sauka da kan raƙumin sai ya dawo sai ya janye raƙumin daga wurin, sai ya je ya ɗaure shi a gindin bishiya sai ya banni in yi sallah in ci abinci ko ne wani abin da zan yi sai na gama huta yana can gefe yana zaune shi shi kadai ba zai zo min magana ba saboda matar wani ne ba ke da yanzu nan akan a bakin titi wani zai tsare ki hajiya ina gajiya lafiya to yaya mai gidan ne kai hajiya ya nake ga kina kyalli ne kuna nan kalau dai subhanallah ke kuma ki bude to ya san ranka lafiya kalau ina mutumin nawa yana nan lafiyarsa kalau sai abin da Allah ya yi yi eh? ‘ya'yan zamani kenan ba a kare mutuncin aure ba a kare ta ido kunya yanzu ki tuna in a wannan zamanin ne mutum ya je tarar da wata mace a tasha ko ya tarar da ita a wani wuri tana cin wannan halin za ta wani wuri wai ya ce bari ya zo ya taimaka mata daga maganar taimakon nan wani abu zai gudana sai a kama hira da labari kuma a hanya sai yake ji wani abun daban yanzu mutum zai yi tafiya zai tafi wani wuri ko umra zai je ko wani gari ya ɗauki amanar gidansa ya bawa ya bawa abokinsa abokin ya ci amana sau nawa za ki je abokin mijinki yana kiranki a waya ya san mai gidanki baya nan bini bini sai ki ga waya akai akai bari in rufe muku da wani magana a nan za mu tsaya ku riƙe gashi nan ta sun hau hanya sun kama hanya amma bari in gaya muku wani abun tasku da wata yarwa take gaya mu wani abun ya gigita ni wallahi ya tayar mun hankali ta ce malam muna zaune a wani gida daga ni sai mai gidana ba ni kaɗai ba ne amma yana da gidajen da yawa yau yana can yau yana nan ta ce na zauna a unguwan nan ban san kowa ba sai wata mata na kulla kawance da ita cikin matan makota ta ce idan zaman kadaicin ya ishe ni tunda ba ranar girki na bane sai in je mu dan gaisa da ita matar haka mai zumunci ta ce sau da yawa wani lokacin idan na zo sai in tarar da mai gidanta sai in nan kauce idan ta zo muna hira mai gida kama sai zo ya kafa kujera ba shi ma ya shiga tsakanin mu eh dan duniya ta ce ni abin yana damuna hannar kasa na ce to ban gane ba to yanayi da rauni irin na mace sai ta ce sai na ji a raina kamar ba komai tun da ai ga matarsa tun da ba ni kaɗai ba ne ta ce in muna hira kawai sai rinka sa baki na ce wani irin namiji ne wannan ni ba gurin matarsa na zo amma sai ya zo ya kafa kujera ya zo shiga tsakaninmu ana hira ana dariya ta ce wasa wasa kawai sai na ga hirar ta sama kawai sai ya juyo bangare na matar tana magana baya amsa mata ni yake yi wa magana eh, eh ku ji da kyau ku da kyau <clears throat> musamman irin ku wasu daga cikin ku wanda mazajen suke kwashe kwashe yau ya ɗebo miki wannan aboki yau ya ɗebo miki in ya kawo miki na kirki yau gobe ya kawo na banza kuma ki mai da hankali ki zama mai wayo da hikima da kin ga wasanni ya fara shiga ki taka mutum birki ai kwarai da gaske yana fara wani ce kai ka shiga taitayin ka ka san gaba kake matar aure ne ka je can ku kare ka gaya ki ga miji ce kar ka sake shigo mun da wani gidan nan in ba ka ba zai ga tashin hankali a gidan nan ai kwarai kuwa ki ja masa birki yaya aka yi ta ce wallahi malam ban sani ba wata ran kawai sai na ji waya birin birin birin birin birin ina daga waya ina gajiya ya sista wance na ce sista kuma kamar ya sai shi a ai ne ne yayi ta ce ina jin muryarsa na gane to ya gajiya ya al'amura kuna nan kalauya a gida wallahi tausayin ki nake ji na san mijinki baya nan ba kullum yake zuwa ba abin nan zan taimaka miki ne Ki taimako kuma ta ce to ta ga dai ba wani abu ne ba tun da mijin kawarta ne zai taimake ta ta gaba ba na abu wata rana za su tafi sayayya da matar da matarsa matar ta shirya ta zan komai ta shiga mota sai ya ce sai ya tsaya ki tafiya ya ce je ki kira wancan ta zo mu tafi mana a ta kira kawarta sai ta kamar ba wani abu ne ita ma matar ta kira kawar ita kuwa da kirinkinta da gyara jiki ta taho ta shiga bayan mota za a tafi sayayya da mijinta ba kun ga raunin irin naku ko aka je aka yi sayayya aka harado kaya malam in gaya miki sai da na matar ne yace to ai ya kamata mu taimaka mata tunda mijinta mai karamin karfi ne kaza kaza kaza yace ai mata sayayya aka yi mata sayayya goma da arziki ita ma aka mata tata jakar daban shi kuma da shi da matarsa an zo za a tafi sai aka dan bude bude aka ce jimana sai aka dauka aka bata eh to karshen zancen dai bayan wannan kyautar da aka bayar sai gashi yana bugo waya yana cewa dan Allah ta kashe aurenta zai aure ta mazan zamani kenan to shine ni kuma aka bugo min waya ana fatawa waya za a yi nace tukunna wannan kayan ma da kika karba haram kime da su kime da su malam na dan fasa madara ma na sha nace ba kin fasa ba ko bai kike yi sai Allah ki bayar kai kai nace wallahi sai an mayar ki masa ki mayar wa matar ki je ki ce ke ba ki da dalilin da ki sha wannan ki ci wannan kayan kayan arziki ce ya kashe kuɗi fa nace ko me ya kashe in ya sake kiran ki a waya kuma ki tsitsi ne masa albarka ki ce wallahi kuma sai na fallasa ka sai na gaya wa matarka nema na kake yi yaudara cin amana ha'inci a tsakanin gidaje tsakanin abokin miji ko aninin miji yawa amma ku shiga taitayin ki bi a hankali ki rike aurenki ki mutunta kanki in ba ka ba za ki gamu da damuwa da tashin hankali Allah kiyaye bari da dakata anan saboda muna da yan kwance din tambayoyi abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tutuba shi Allah ya fi mana wai ina tambayoyin nan ne na jiya ne ko shi to shi um, wannan take cewa assalamu alaikum malam a taimaka min da addu'a wallahi malam tsananin kishi nake da shi na ƙarshe kusan kullum sai na yi kuka amma haka ɗan baya hana ya kyautata abokiyar zamata mana baya hana in kyauta abokiyar zamana amma fa ba su gane ni ba nakan danne in muna tare Allah sarki baiwar Allah ta ce ku yi mata addu'a tana da zazzafan kishi ina jin ba na yaji bane wanda na citta ne ta ce kishin kuka ta zauna ce ta kuka amma kin ga da yake zuciyarta akwai alheri tana kyautata abokiyar zama ta ce amma da mijinta da abokin zaman ba su gane ta ba a cikin ɗaki abin yake na kurkusarta ya Allah wannan baiwar Allah ya Allah Allah muna shaidawa wala Allah tana da imani tana da ƙoƙari Allah ka yaye mata wannan kishin ubangiji Allah ka yaye mata wannan kishin ka ba ta haƙuri wannan kuka da take yi Allah ka juyan mata ta rinka kuka don tsoronka ba kuka dan kishi ba ni ma ai na karu <laughs> ai gware da gaske ashe ashe abun ashe abun ya kai haka subhanallah kin san wato ki lura da wani abu guda daidai gwargwado mata da ke ganin su wata wallahi da zarar ko karatu ake tana cikin nishaɗinta da walwala amma in abu ya shafi harkar kishiya ne to duk dariyar da za a yi wallahi ita ba za ta yi ba an kurkuce za ki ganta saboda kawai gani take bata lokaci yake amma kishiya me za a yi da kishiya to sai ki haƙuri Allah ya yi miki malam da fatan an tashi lafiya yi kishirwa a yaya azumi dai yawa ni dai azumi nake insha Allah kishirwa kan kamar kishirwa banza kenan ko yawwa muna dai azumi muna nema Allah ba mu lada malama su a taya ni da addu'a kan yaran mu Allah ya shirye su ya daura su akan addinin musulunci ya ba su sa akan neman halal din su ya ba su mata na gari kuma ya ba su mazaje ma na gari to ubangiji Allah ya biya bukata wannan addu'ar mu ma duk muna bukata akan mu da ƴan uwanmu malam tambaya ta kamar haka wai dole ne shi kan hakkin miji dole ne duk abin da miji ya yi wa mata sai ya yi wa mahaifiyarsa <coughs> kun gane dai wannan tambayar ko ina jin wata ce take da wata suruka mai yaji domin ta je a barkono je ina jin watakila uwar mijin ne ta sa mijin a gaba cewa duk abin da ya yi wa matarsa sai ya mata gaskiya ba haka bane ba ba haka bane ba ba haka bane ba ai ita ma ya kamata ta gane matarka daban mahaifiyarka daban matsayi ai uwa ta fi mata musulunci kai tsaye ya ce a taimaki iyaye bai yi iyaka ba mu yanzu abin da muke gani ma in ka ce ma abinda kai wa matarka ne za ka yi wa mahaifiyarka ma aika ka rage ma darajar mahaifiyar kenan ma ka daidaita mahaifiyarka da matarka ai uwa ka ai ninki ninki ne ma ai to amma ku gane shari'a ba cewa ta yi saboda an ce a taimaki iyaye wannan sanannen abu ne a taimaka iyaye shari'a musulunci ba cewa ta yi yau idan ka je ka sayo tsire to kuma dole sai ka tsohuwar tsohuwarka ita ma ka kai mata tsire ba yau idan ka sayo silifa wa matarka to mahaifiyarka ma sai ka kai mata yau idan ka yi kaza wa matarka wai daidai waje da ba haka ka faɗa ba kawai shari'a ta ce ɓangaren mahaifiyarka daban watakila hidindimin da za ka yi mata daban na matarka daban abinda mahaifiyarka take bukata ba shine watakila matarka take bukata ba yanzu misali in ka je ka sayo wa matarka yan takalma da yan ƙananan kaya na sawa a gida to za ka je ka sai wa tsohuwarka ne wannan ka kai mata ina ruwanta da wannan takalma wani masu abin to kin ga ba daidai to ke kuma uwa da kike zaune kika sa ido akan ɗanki da kuke zaune gida ɗaya duk ledar da ya shigo da ita sai kin tura CID an bincika miki mai kawo in bai kawo miki ba ki zo ki mai bala'i wasu matan cewa ma cewa suke yi sai na tsine maka albarka wala aka suke faɗa idan bai kawo mata abin da yake kawo matarsa ba sai ta tsine mai wallahi ba ki da haƙƙi akan wannan ya hajiya ya ji tsoron Allah ki daina sa ido ba a son sa ido akan abin da ɗanka yake yi da matarsa haba ke kuwa ke yanzu nan aka san lokacin amarcin ki me irin tatsan babansa da kika yi kin gama cin amarcin ki kin cinye lokacin ki kuma zaki zo ki cinye na wata ai ba daidai bane wannan so ku kuma matan kuma ku ji tsoron Allah akwai wani kes din da kwanan nan a Kano wani dan uwa yake mana fatawa ban ji daɗin maganar ba to amma ya faɗa kuma abun ya faru ne don har aure ya mutu wai wani ne wai ya zo wai yana kula da mahaifiyarsa yana mata hidima ya siyo a tamfani sai siyo wa mahaifiyarsa ma ya dauki na matan ya basu ya dauki na uwarsa ya dauka ya tafi ya kai da ya dawo shine matar ta sashi a gaba ta ce to na ga kame kamen ka da take taken ka so kake ka dace ta ni da mahaifiyarka to shikenan ka je ka yau ta baka rabon kwana kun ji wannan magana wannan zafin kishi ita kuma na matar wai saboda mijin ya taimaki uwarsa laifinsa kawai ya dan sayo irin tamfa ya dan taho da ita yace zan kai wa hajiya kuma ta ga lokaci lokaci ya dan sayo wani abu ko nama ko abu sai ya dan diba ce bari ya kai wa uwarsa fi sabilillahi ba zai kai mata ba laifi ne tunda ke baki dafa kika bata ba zai kai wa uwarsa ba ba zai taimake ta ba wallahi matan nan saboda tsagera ce mai tsageranci bata samu tarbiya ba wallahi da mijin nan ya dawo sai ta ce masa to ai shikenan sai kuma ka je ta raba maka kwana in mun gama da kai nan sai ka tafi mutumin nan ya tsaya ya yi tagumi ya ce kai ya ashe ya ce to na sake ki wa Salam. sai gida sai kuka yaya aka yi laifi na ce daidai ya yi ɗari bisa ɗari eh wannan rashin hankali ya kamata a ladabtar da ita ba ai rashin mutunci ne wannan to kuma ku kiyaye kuma ki san lafazin da ki daina sa ido a kan mai gidanki dangane da abin da yake wa iyayensa ki daina sa ido ba ruwanki in ya ga dama ya sai duniya gaba ɗaya ya kai musu me me kika ragutun da baki rasa ci baki rasa sha ba assalamu alaikum malami ne ba da lafiya na hadu da makare na yi maganin gargajiya amur ruqiya Allah bai sa mun dace ba a an dace mana ku tsiyar ku in kun fara neman magani wa ce muke yanzu yanzu nan kina neman magani yanzu zaki warke nawa nawa ne daga cikin ku ba suna ciwon shuga ba kullum ba sai sun sha magani ba nawa nawa a cikin ku ba suna da hawan jini ba kullum sai sun sha magani ba to sai a ce an ki warkewa ai an samu tunda ana lallabawa ana dan maintaining haka damar rayuwar take ai maleji ba ta da tabbas karki yadda ke cewa a ci nasara ba karki yadda ke giving up ki dauka cewa gaba ɗaya ba za ki warke ba ba haka bane ba do Allah kana da abin da Allah ya sanar da kai ka taimaka mana insha Allah za a kawo muku addu'o'i kuma in sun iso insha Allah za a kawo su daga Kano in sun zo zan yi muku bayani dalla dalla da yawan amfani da habatu sauda da zaitun zai taimaka sannan ki karatun alkur'ani kuma da tuba da gyara aikin ki dan wasu su suke jawo aljannun da kansu halin ne ba kyau shi yasa aljannun suka yi miki yimu yimu suna tare da ke dare da rana malam ya azumi Allah taimaka da Allah malam taimaka min da addu'a akan yaran mu baki daya Allah ya shirye su ya buɗa musu kasuwancin su da ba su mata na gari Allah kuma ya ba su mazaje na gari waɗannan matan kirki da suke aiko addu'a wa 'ya'yansu Allah musu albarka Allah ya karba malaga tambaya kamar haka mutum ne yana da mata guda hudu sai ya saki ɗaya ta haihu to ban dai gane wannan wai sai ya zo ya daɗa ƙara aure jininta bai gama yankewa ba wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne kuskure ne eh ya kamata mazaje su rinka tambaya tunda yana da mata ne guda hudu kuma ga sakin da ya mata bata ma gama idda ba bai kamata ya je ƙara aure take kai tsaye ba kullum ana so a yi sulhu Allah ce in yurida islahan wa Allah bainahuma malam a taya ni da addu'a ina da suruka me kuke tsammani eh a taya ni addu'a ina da suruka tana kyautata mini domin wallahi ni ta fi min dan nawa ma to kin da yau kuma an juya surukar ma ta fi mijin wannan suruka ina jin ta sha wa'azi Allah ya sa albarka Allah sa tana nan eh yau ga matar ɗata aiko tana yaban uwar mijinta abinda ba a taba yi ba a wurin karatun nan sai yau wannan takarda kam ya kamata in ajiye ta in yi laminatin ɗinta in ajiye ta ta zama tarihi saboda kullun suka kuke aikowa kullun suka kuke aikowa yau ga wata ta ce ita surukar mata ma fi ɗan ina miki albishin, eh Allah ya kara albarka komai ta samu to menene to ban dai gane mai take to faɗa ba ta ce ta ce tana jin faɗan alkhairi sauransu muna fatan Allah ya sa mata albarka sauran labari ne ta kawo ba mu bukatar dogon labari malam dan Allah a warware mana wannan al'amari da farko kudi in ya kai nawa ne ake cire masa zakka misalin zakka bana naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da arba'in da wani abu ko da arba'in da shida ne naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da arba'in da ko shida ko wani abu da ɗoriya kawai ki ce naira miliyan ɗaya da dubu ɗari kamar da hamsin ko bai kai haka ba Shi ne nisabin zakka ina jin wata hajiya ne ta gama tara kuɗin ne yanzu za ta aiko kai tambaya to in kin cire dai ga makotan ki na gefen ki da kuke zaune suna bukata ki dan yayyafa musu tace kuma nawa zakkansa arba'in zaki kasa shi sai ki bada kashi daya wannan miliyan daya da dubu dari da wani abu sai ki divide by 40 ki kasa kashi 40 inda calculator sai ki gwada wannan kashi ɗayan shi ne yakin Allah to idan akwai wai wai ta ce wai eh, sannan kuma a lissafin nata akwai fili da kadara da buhun kubewa to da na kalwa to kwashe-kwashe kenan duka gaba ɗaya zaki musu kuɗi ne nawa ne buhun kalwan nawa ne buhun kubewan zai kama sai ki hada shi a cikin kuɗin kawai sai ki fitar kuma an mutu yana sai da kayan zannuwa da sauransu ya zai duka kudin su zaki fitar ki buga ba wajen kin sayar ba ki buga kudin su kaza ne a kiyasi sai ki hada da kudin zakan sai ki sai ki lissafa sai ki sai ki bayar wai mace ce a gidan miji tana tana aure ita ma za ta cire zakka mana ko matar aure ma za ta cire mata Abdullahi dan Mas'ud ba tana cire zakka ba in ta dan cire ma sai ta dan tsakura wa mijinta ce barin barin dan baka abinda matan yanzu ba sa yi kenan kudinta in ta samu ba za ka san ta samu ba ko baki aka yi suka zo gida suka ba wa yara yan dubu biyu dubu uku tana karba ce kuka kuka kuka sai ta ɓoye in mai gida ya zo sai a zo ana rikici da shi akan naira ɗari da hamsin ɗin kuɗin magi alhali akwai dubu biyu dubu uku da baki suka ba wa yara kudin ki ba sani ba wata ta tara ashe tana da mashin din a caba mijin bai sani ba ta hada ta hada har ta sai gidan haya tana ana ba da haya bai sani ba bawan Allah kullum suna rikici da shi akan naira hamsin ashe ga karfa ce to wai yaya za ta bada za ta bada iyayenta zakka eh za ta iya bada iyayenta zakka tunda talakawa ne da yayinta su ma tunda talakawa ne da gwaggwanta da yayyan duk talakawa ne duk ki ba su. za ki samu lada biyu ladan zakka da ladan kuma zumunci to wannan kenan Allah ya kara miki arziki Allah ya kara miki wadata takardar ƙarshe ta ce wannan malam ga tambaya ta mijina ne baya so in je tajudi ya ce in na fita zai rufe kofa kofar gidansa malam ya zan yi ki alwala ki sallake a gidanki ki sallake a ɗakinki tunda ya ce baya so ki je sai ki haƙuri ki ta addu'a Allah ya sa ya fahimta amma annabi ya faɗa cewa amma manzo Allah ya faɗa cewa la tamna'u iman Allah masajid Allah ku daina hana mata bayin Allah in sun ce za su je masallaci annabi ya ce ku daina hana su yanzu ya ce ba za ki je tahajjudi ba amma zai bar ki je gidan biki inda ake rawan ajo da kida da waye shekara guda kike kina zuwa gidan yini da gidan biki kenan gidan yini da gidan biki ya fi masa zuwa sallah da zaki miji ba shi da hakkin ya hana matarsa zuwa sallah duk mijin da ya hana matarsa ta je sallah to ya saba wa Allah hadisin bukhari la tamna'u ima allahi masajid kada ku yadda ku hana bayin Allah mata in za su je masallaci sallah kar ku hana su to amma tun namijin ki bai gane ba wataƙila an ɗora shi ne akan wani ra'ayi na daban ke masa uzuri ke haƙuri ke alwala ke sallar ki a gida iya abin da Allah ya hore miki in baki iya haddace Qur'ani ba ki ɗauki Qur'anin ki haska da toci kina karantawa ki iya abin da zaki ki addu'a Allah zai baki lada kar ai fada da shi akan zuwa sallah ko ai ta masa addu'a Allah ya gane da shi ya sa ya fahimta a nan za mu dakata saboda ƙurewar lokaci akwai tambayoyi akwai addu'o'i da yawa addu'a akan biji addu'a akan yaya addu'a akan suruka addu'a akan waye ga sunan da yawan muna muna muna ainihin wato roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji ya biya mana bukatu yanzu dinnan muna cikin karatu muka yi baki daga cikin iyayen mu mata waɗanda suke jagororin mata a nan gari women in da'awa women in da'awa ga sunan sun zo dan hizba sun shigo da su muna musu mara ba? muna musu sannu da zuwa kuma mun ji daɗi mun gode da wannan ziyara da aka kawo mana ta girmamawa Allah kuma ya taimake ku akan ayyukan da kuke na alkhairi da karantar da mutane da da'awa da taimakon marayu da sauransu ya Allah ka sa mu cika da imani ka sa aljanna ce mu komar mu ka ji kan iyayen mu ka ji kan malaman mu ka sa mu gama da duniya lafiya ya Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka sanya mu cikin bayin ka yantattu a wannan wannan wata ka sanya mu cikin bayan ka yantattu a wannan wata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin